Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai masu raro Asmana shi nake muku sallama a cikin shirin labarai da harshen Hausa daga nan studio Kalangu. a cikin shirin za ku yi cewa a yau ne ɗan ƙungiyar farar hulan na abdulmumunu usman ya gurfana a gaban kotun mai. muna dauke da bayani dangane da taimakon da mazauna yankin ingila wato a shirar agada suka fara samu bayan ambaliyar ruwan da ta rutsa da su harkokin damana bana sun zo da gardama a jihar difa rahoton musamman na yau zai yi magana dangane da shirye-shiryen jarabawar breve a safiyar yau ce aka gurfanar da dan kungiyar farar hular na abdulmumuni usman a kotun yamai ana zargin su ne da furta kalamai na neman juyin mulki ta hanyar facebook ta ranar talata da ta gabata ne aka tsare shi a gidan kasan yamai za a bayyana sakamakon shari'ar a ran alhamis mai zuwa lauyansa metar nasiru lawali na dauke da karin haske mu muna ganin kamar duka wani salo ne wanda ana neman dai a liƙe bakin wanda baya rangwamtawa a baya rangwamta ma shugabannin ƙasar nan bisa yadda suke yadda mulki kuma duka a bainin jama'a duka kun tabbata kun shaida kun saurari shari'ar da aka yi babu inda aka shi gatan al'umma babu inda ya kawo wata hujja mai nuna cewa wannan tuhuma da ake mishi mai nuna cewa zamanin naci kowa ya tabbatar da babu wata alaƙa ta abdulmumin tare da nema a tada tarzoma ko ku a kawo jin mulki cikin wani ƙasa wannan ƙasa hi ne dai na wanda ke faɗin albarkacin bakin shi yanda ya ga dama na wanda ke faɗin zance ba wanda ya gamshi wanda ke tare da al'amuran ƙasar nan ba eh yanzu kotu ta saurare shi kuma ta saurari alƙalin shari'a musamman ba ta shi ba alƙalin shari'a ya kawo mata wasu hujjoji na cewa da laihin nan ya tabbata gare shi ta sa sakamako nan da kwana biyu ranar alhamis za ta ba da sakamakon shari'a muna jira mu ji sakamakon wannan kotun ɗaukar ƙara ta yi mai ta yi watsi da bukatar ba da belin sumana sanda da sauran abokan shi shidda magoya bayan jam'iyyar rumana Maitar Yandu ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare shugaban gungun 'yan majalisar dokoki Zamzam Lumana Sumana Sanda da sauran abokansa ya ce wannan buƙatar yi musu beli sun ashe ta ne bayan da karamar kotun yamma ta yi watsi da wata buƙatar makamanciyarta. Shi dai Sumana Sanda da wadanda ke tare da shi ana zargin su ne da laifin kiran jama'a zuwa ga da kayar baya. A ranar Juma'a mai zuwa ne za a gudanar da shari'a akan lamarin da ya shafe su. manzon musamman na majalisar ɗinkin duniya a afirka ta yamma ibn jambas na gudanar da wata ziyara aiki a nijar makasudin ziyarar shine samun mani wato samun masaniya dangane da yanayin tsaro da na rayuwar al'umma a cikin jihar difa bayan muna na hare-haren kungiyar boko haram majalisar ɗinkin duniya wato manzon na majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci sansanin waɗanda suka ƙaura daga gidajensu na garin wanzam. Farkon damuna bana ya zo da gardama a jihar Difa a cikin garuruwa 606 na jihar 72 ne kawai suka yi shuka kwatankwacin kashi 12 bisa 100. Karancin ruwa sama da kuma matsalar tsaro su ne suka kara gurbata harkoki a wannan jiha. Bukar Kazalma, daraktan ma'aikatar noma ta jihar Difa, ya yi wa wakilinmu Adam Babu Karna karin bayani. bana da aka fara samun ruwa kwamin ɗin giskiru su suka yi ko ina samun ruwa dan a yanzu sun samu wajen milimetar 64 a ruwa biyu kurum kenan har yanzu a cikin ja ba inda aka samu wayannan yawan ruwan an ba a giskiru ba shifka an wara su sai setadir da geskeru da gudomariya da shitimari da difa sun suka fara shifka amma shifkan ma bata yi yawa ba yanzu garuruwa ina jin sattin da biyu ne aka gabaɗe cikin garuruwa shida da ake noma kenan kamar kashi goma sha biyu ne cikin dare wurare da yawa mutane sun yi shifka amma ba su zauna su yi noma ba saboda wannan tashi hankalin da ake kenan mutane sun tashi sun bar kinsu kaga yanzu kamar aka ɗauki lakchad sun gimi suna noma kwarai a cikin lakchad lakchad kuma tun barawar haka an ce mutane su huta bukar kasilan kenan daraktan ma'aikatan noma ta jihar difa A cikin daren sha'aku ga watan Juwan yankin Ingal da ke cikin jihar Agadez ya samu ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda suka haddasa banna mai yawa ta kayayyaki da ta dabbobi. Bayan raskunar wannan banna al'ummar ta fara samun gudunmawa inda hukumar kula da irin waɗannan al'amura ta ba da nata tallafi. Gungun Muhammad Dantani ya tuntuɓi Abdu Musa, daraktan ma'aikatan noma ta jihar Agadez. Mun yi tattaunawa da fadar firaminista inda suka karbi bukatar mu cikin gaggawa sun bayar da cimaka da za a miƙa su kai tsaye zuwa ga jam'ar da wannan matsalar ta shafa. A hali yanzu dai muna zaman jiran taimako ta hanyar masu hannu da shuni da ke da niyyar taimakawa domin taimakawa jama'ar na ɗaukar nauyinsu aƙalla watanni uku kafin lamarin ya daidaita. Mu rike da cewa wannan taimakon ya ƙunshi abubuwa da dama da suka shafi dangin abinci da dai sauran kayayyakin bukata da suke tare domin ragewa shama'ar da abin ya shafa walhalu wajen yin abinci. Abu Musa kiran da rakatar ma'aikatan wato ma'aikatar noma ta jihar Agadez. A yau da safe malaman makaranta na makarantun firamare da na sakandare sun haɗu a Betulmani na jihar Tawa inda suka buƙaci da a biya su bashin albashi na watan Mai. Sun bayyana cewa a cikin departament uku ne ba a biya wato albashin wannan watan ba da suka haɗa da Tawa, Buza da kuma Madawa. Sun kuma yi barazanar cewa jarabawa Breve matuƙar ba a basu biyar tasu ba. a gobe ne za a soma jarabawar birebe a duk faɗin ƙasa har ɗaya ƙungiyar malaman makaranta kwas ta ce tana nan kan bakanta na cewa wannan jarabawa da duk wasu wato da duk wasu jarabawa ta ƙarshen shekara ganin cewa gwamnati ta ƙi shafe musu hawayensu duk da yake bangarorin biyu sun sa hannu akan wata yarjejeniya muhammad mansur adamu mamba a ƙungiyar ta kwas na da ƙarin bayani eh, lalle muna bisa kan bakanmu saboda ba mu iya ganewa cewa 'yan koke-koken da muka aza abubuwan nan da ake iya shahe ma hawaye to sai kasance a marmakin a shahe masa hawaye sai ana yi mamu wani dodon bango kenan mu a ganewan mu a waɗannan magabata namu ba mutane ba ne wanda suka damu da miki faruwa cikin makarantu to tun ba su damu ba ai su ne za a tambaya gobe sakamakon yaya karatu ya kasance ba mu malaman makaranta ba don haka nan ne muka ce to tun da su ba su iya ba abin da muka tambaya to ma ba za mu ta hami jaraba ba insha Allah to amma a kwanakin baya na makarantun firamare an ga kamar wannan kira na ku bai samu karbuwa ba kun saki dubara ne a wannan lokaci ba bai samu karbuwa ba ne ba har yanzu ina jaddada maka da cewa akwai inda ya samu karbuwa yanda muka soke Muhammad Mansur Adamu kenan wato malamin makaranta a cikin kungiyar course karshen ta dai babban bankin tarayyar najeriya ya ɗauki matakin karya darajar naira inda daga yanzu dalar amurka ɗaya take daidai da naira ɗari biyu da tamanin yayin da wato kafin haka dalar guda take daidai da naira ɗari da saba'in wannan sabon mataki ko shakka babu zai yi tasiri a harkokin kasuwanci a garin maraɗi waɗanda wannan lamari ya fi shafa su ne 'yan kasuwa da kuma masu canji alhaji saminu kalla ɗan kasuwa ne a birnin maraɗin kayan da ke da koyon za ƙasar Nijeriya gaskiya za su zo da sauƙi nan Nijar. Amma da an ce nan 'yan Nijeriya sun yi sabon oda gaskiya abin zai lalace. Komi zai yi tsada sosai yadda ba a tsammani da Nijeriya uwa ce. Yanzu dai zancen da ake yanzu munan kamar 'yan Nijar in suka je Nijeriya za su samu kaya da sauƙi. Amma hawan 'yan Nijeriya masu zawa nan sayayya kan abin su ko gaskiya ba kyau. Misali in suka zo ai kaga canjin nasu ya kara lalacewa. in sun sai buhun shinkawa jaka goma yanzu kaga kusan sha biyar za su sayanta abin da za a yi tsoro nan shine yan nigeria suke zawa tun da in sun zo sai kayan nan zai musu tsada ka a ce su tsaki tsada zai musu kwarai yanzu in sun zo sayan kayan nan tsada zai musu sosai wannan zai iya sa kaman a gani rago wasu ba ba za su zo sosai kamar yadda suke fitowa da a to tun da harkar kasuwa ce dole sai an yi sai dai ba daɗi shi dai abin kan talaka zai kadi an yi kasuwa amma dai ba daɗi shine ba ba Alhaji Saminu Kalla kenan wani ɗan kasuwa na birnin Maraɗi a hira shi da wakilinmu Muhammad eh, Maman. To labarin kenan sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba da da biyar biyar gajeren zango Adifa tare da rediyo amfani akan lamba 100 gajeren zango Studio Kalangu Karfe biyar da minti talatin da tara lokacin rahoton namu na musamman. A gobe ne za a so mu gudanar da jarabawar birebe a duk faɗin ƙasa. Ɗaliban da jarabawa ta shafa sun kimtsa duk da yake wato ya aiki da aka fuskanta a fannin ilimin boko a wannan shekara. Muntari Muhammadu ya haɗu da wani ɗalibi mai suna Sidi Muhammad Abdullahi ga abin da yake faɗa. dukkan alama sai mu ce muna gab da lokaci insha Allah muna kuma shirye to amma daga cikin aikin da muka yi an samu ragowa ta cewa da kurdin sauran kur mu samu ƙari su cikin lokaci ya kan gaba cewa da akwai an fi da tara bisa ga sauran mace ba mu samu fifi nulle program kan gaba cikin lokaci to amma duk da haka nan sai in ce alhamdulillah da dai wanda mun ka doka mun doke su kuma na muna musu kan hayya muna shirye insha Allah Allah da muna bisa kan lokaci to yanzu dai muna nan muna kan nan hamzari ga Allah kuma ga gare mu da wanda muka iya muna nan muna nan ga revision hakan ga gwargwadon hali iri yadda muka iya bayan wannan yanzu yau mun zo dai ayi muna rabon karti kowa an ba shi tashi saura kuma an samu yan matsala kada amma dai za a gyara cikin lokaci insha Allah to fata na shine sai in ce duka wanda yake nema a cikin wannan shekara ta 2016 Allah ya bashi sa'a kuma Allah ya taimake duka mai nema a nasu bangare magabatan makarantu sun ce komi ya shirye domin ganin cewa sharabawa ta gudana kamar yadda ta kamata Usman Tagangal shine daraktan CAG Onza ta nan Yamai. Ni dai ga nawa gani ɗaliban namu sun shirya sosai da sun kaga ɗalibin da bai shirya ba wanda bai zo ɗauka ilmi ba a kan mushe na kalas. Aske wataran sai kaga sun zo lakwal wataran suna ga hili ba su shiga wataran kuma ba su mazuwa. Mushe na yana ba da ilmi da yara kalilan cikin kalas wadda adda ko yara sattin sai ga yara ashirin ko yara ashirin da biyar ko talatin sauran ka ga ba su zo ba. Kenan wanda bai zo ɗaukar ilmi ba tunda mushe sun ba da bakin kokarin su kenan yayi kuka da kanshi da kanshi. Uwaye kuma wani bi ba su zuwa ma su gani in yaro ya shiga shiga ko in bai shiga ba ba ruwan sai shekara ta kare kaga suna guje-guje suna tambayar labarin aikin yaro mu yanzu ya ɗari biyar da goma sha biyar gare mu to hatar da muke kowa da kowa muna roƙon ubangiji ya samu jarraba wannan da za yi usman dagangal kenan daraktan makarantar cag ta cag wanda da kenan ya mai a cikin wannan shiri na kuma rahoto na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na hausa a wato na yau sai kuma gobe dan allah ya kai mu amma ku nisan kiwo idan an jima kuna tare da muhammad gungu dan tani dauke da labarai da harshen zabarmanci bayan haka akwai maryama yallo kenda ta kama muku labarai da harshen faransanci daga baya kuma akwai shirin forum da studio kalangu tare da hamadu mummuni anan muke cewa a huta lahiya studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango.